Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a biyu ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai. Da safiyar yau Juma'a ne wata mota ɗauke da ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da ɗakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar ta fiye da mutane 270 tare da kashe uku daga ciki. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. A yau Juma'a ne Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Karin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin sa kai na ƙasa da ƙasa musamman ma na lafiya da gwamnatin ƙasar Kamaru ta yi a yankin Turancin Ingilishi. Sai dai wasu na ganin maganan medecin san frontier za a iya samun siyasa kuma za a yi samun dan kashin gaskiya ciki abinda ake tuhumansu da shi da su kuma abin suke fara wato tsakanin gwamnati da medecin san frontier da akwai siyasa ciki za a ji fashin baki kan karawar kwata final wadda za a yi tsakanin najeriya da angola a gasar cin kofin afirka a birnin abidjan na abirikos kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari wanda yau zai leƙa garin fari na birnin kwanni a jamhuriyar nijar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Da safiyar yau Juma'a ne wata mota dauke da gas ta fashe a babban birnin kasar Kenya inda ta tayar da wata babbar gobara da ta kone gidaje da dakunan ajiyar kayayyaki. Lamarin da ya sanadiyar raunata fiye da mutane 270 tare da kashe akalla mutum uku yayin da ake sa ran adadin zai karu. Kakakin gwamnatin kasar Isaac Mwara ya ce mai yiwuwa akwai mutane a cikin gidajensu lokacin da gobarar ta tashi da daddare. Muwara ya ce babbar motar da ta fashe ba a san rajistar ta ba tana dauke da gas ne wanda ya sanadiyar ta da gobarar. Sannan wani bututun iskar gas wanda ya sama ya tayar da gobara da ta kona wani ɗakin ajiyar kaya wanda yake hada-hadar tufafi mai suna Oriental Good On. Other vehicles and businesses were damaged by the inferno too that started around 11:30 p.m. on Wakilin AP kenan yake cewa gobarar wacce ta auku da misalin karfe 11 da rabi na dare ta lalata motoci da ke wurin. 'Yan sanda sun tsare wani mutum dauke da makami da ya garkuwa da ma'aikata a wata masana'anta mai suna Procter and Gamble da ke arewa maso yammacin kasar Turkiyya. tare da kubutar da mutane bakwai da aka yi garkuwa da su lamarin da ya kawo ƙarshen boran nuna adawa da yakin da sojojin isra'ila ke yi a gaza a cewar ofishin gwamnan yankin ofishin gwamnan kuceli ya ce mutumin da aka yi mutumin da aka yi mutanen da aka yi garkuwa da su ba su ji rauni ba sannan ya kara da cewa an fara aikin ceto su ne bayan tattaunawar da ake yi da wanda ya garkuwa da mutanen ta citura Kamfanin na P&G ya gode wa hukumomi kan yadda suka shawo kan lamarin. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Kamaru inda za a ji ƙarin bayani kan haramta ayyukan ƙungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa da gwamnatin ƙasar ta yi musamman ma a yankin turancin Ingilishi awal garba gare ka gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta haramta wa kungiyar agaji ta medicine samples ya wadanda da ayyukanta a fadin kasar ta kamaru sai dai gashi kuma a cikin wannan hali an kama waɗansu fararen ba da motarsu na wilson sampos din a bangaren yan awalar kasar jamhuriyar kamaru allah suke tare kuma ga dukkan alamu suna ba su makamai ne don gudanar da ayyukansu a tsakar daji da ke can birnin bamin da yankin da masu sadar baya da 'yan bindiga suke ta cin gashin su babu babbaka na tambayi alhaji alidana a madayin sa na dan adawa a wannan bangare na 'yan awara ga abin da ya ce babu wani abu mai tabbatar da cewa eh, ministan cikin gida ya haramta musu shigowa kamaru da yake a bayanin da na baka a farko da ya nuna cewa suna nan a wannan gwajen kuma sun ba da lambobinsu ni kan ban wani takardar da tanganje shi ya haramta musu zama a wannan gwajin ba irin wani al'amarin da gwamnati take yi wani sa'in tana cakula al'amura mu yi magana shi a cewa a domin mu yan adawa ne domin mu yan wane ne wane ne wannan al'amari dai da ya cinyewa wanda gwamnatin kasar kamar ta ce a halin yanzu babu sani babu sabo alhaji sabo shi ma'amadayinsa na jagoran 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamar mu a matsayin mu movement Mandela la renaissance cameroon wato mrc maganan medecin san frontier za a iya samun siyasa kuma za a yi samun ɗan kashin gaskiya ciki abin da ake su da shi da su kuma abin da suke faɗa wato tsakanin gwamnati da medecines sans frontiere da akwai siyasa a ciki. Sai kuma Alhaji Abubakar a matsayinsa na mai magana da yawun ministan cikin gida na ƙasar jamhuriyar Kamaru. Shi ma ya ce ba a nan gida ke saka ba da abin da ya ce. Dama shi wannan al'amarin da kuka yau Allah ka ce kashi 99 ne ne na barawo kashi daya na mai abu yau Allah ya ikonsa dama tuntun muna gaya muku muna muku bayani kuna daukan kaman cewa da yake mu 'yan jam'iyyar gwamnati ne ba masu a taimaka wa al'umma to ina jin abin da yake son maka bayani kenan akan wannan al'amarin medicine sans frontier ba su kadai ba ne kungiyoyi na nan da yawa abin sani dai a nan yau shekaru biyar kenan da ake ta gumsa faɗa tsakanin masu ɗauke da bindiga a bangaren masu amfani da harshen ingilishi saruni da ingila waɗanda suke neman ɓallewa da ƙasar jamhuriyar kamaru amma abin har yanzu ba a cimma nasara ba wajen maido da zaman lafiya musamman ma ta bangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru sai dai ana ganin cewa suna samun goyon baya ne na irin waɗannan ƙungiyoyi da suke shigowa ƙasar mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to gaida awal yanzu kuma ga zahara da ci gaban labaran duniya A yau Juma'a Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami a cikin teku a wani mataki na nuna isa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaban kasar Kim Jong-un ya yi kira ga sojojinsa da su ƙara shirye-shiryen yaƙi a lokacin da yake ran gadi a wani filin jirgin ruwa. Gamayyar Hafsan hafsoshin sojin Koriya ta kudu ta ce sojojin Amurka da na Koriya ta kudu na nazarin harba makaman da Koriya ta arewa ta yi a yankin yammacin tekunta. Ya ce sojojin Koriya ta kudu sun gano makamai masu linzami da dama amma ba su bayar da takamaimai ko guda nawa ne ko irin nisan tafiyarsu da za da za su iya yi idan an harba su ba. harba makaman wanda su ne zagaye na hudu na gwajin makami mai linzami da koriya ta arewa ta yi a shekarar 2024 na zuwa ne sa'o'i bayan da kafofin yada labaran kasar suka rawaito cewa kim jong-un ya sake mayar da hankali kan karfafa sojojin ruwansa. Amurka ta ce tana buƙatar ganin an sabunta sauye-sauye kafin ta ci gaba da ba da tallafin kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya. Amurka da wasu ƙasashe goma sha biyar masu ba da agajin sun dakatar da ba da tallafin bayan da Isra'ila ta zargin cewa ma'aikatan hukumar na da hannu a harin ta'addancin da Hamas ta kai na ranar bakwai ga watan Oktoba. Isra'ila ta ci gaba da lugudan wuta a wuraren da ta ce na kungiyar Hamas ne a Gaza, ciki har da makarantar da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falasɗinu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke da ita, wanda aka fi sani da UNRWA. Wata takarda da ake zargin Isra'ila ce ta yada ta. ta ce ma'aikatan goma sha biyu sun shiga cikin mummunan harin na ranar bakwai ga watan oktoba inda in ta'addar Hamas suka kashe mutum 1,200 tare da kuma kama wasu 253 a Gaza. Tuwa gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa sani ba yau za a yi gwabzawar kwata final tsakanin Najeriya da kasar Angola a gasar cin kofin Afirka a birnin Abidjan na Abrikos. Don haka abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntuɓi wani mai fashin baki kan harkokin wasanni ke kanan Najeriya Abdulkarim Abdullahi Tsoho don ya hango mana yadda yake ganin za ta kaya sai ya ce. To ya kake kallon wasan Najeriya da Angola wanda za a buga kwarai da gaske wasa ne mai cike da matukar kalubale ga tawagar ta super eagles ta najeriya mm-hmm. kasancewar ita ce yanzu kasa da ake ganin kusan tafi kowace kasa damar lashe gasar sakamakon kasancewar ta kasa mafi gogewa da saba kasancewa irin wannan mataki. Najeriya za ta fafata wannan wasa ne karo na goma sha ɗaya da take kaiwa wasan dab da kusa da na ƙarshe wato kwata final yayin da angolan a tarihin ta karo na uku ne za ta samu kanta a irin wannan matakin. To amma gasar bana kuran tana ta zuwa da abubuwa na ban mamaki. a mafi yawancin lokuta kasar da kake tsammani za ta iya yin nasara ba ita take ba kusan hakan ya nuna a musamman yadda ake ganin kasashen da ko a daddawali na hukumar kwallon kafa ta duniya mm. kasashe biyar na farko gaba ɗaya sun fice da gasar yanzu najeriya yanzu ita ce kasa mafi kololuwar matsayi a wannan jaddawalin mm. yayin da kuma za ta fafata da angola wacce ita ce kasa mafi a ta ƙarshe a jaddawali da ta rage a wannan gasa to kin ga kamar ƙasa ce da za a ce ta sama da ta ƙasa za su fafata to amma komai yana iya faruwa sai dai kamar yadda kusan duk wanda yake kallon najeriya zai ga mai horarwa shi yosef basiru ya samu dabaru da yadda zai iya buga wasa kuma ya kare ba tare da an samu damar jefa mai kwallo ko kai mai munanan har-hare a wasa da yake buga ba wannan zai iya ba najeriya dama wanda hakan ya sa hasashe kusan ya fi karfi akan cewa najeriya za ta samu nasara amma nasara ce da ba za ta zo da sauki ba wanda kusan duk wasa ne da ake ganin irin cibi da ɗayan nan ka iya samuwa a wasan amma dai komai yana iya sauya sai dai wannan shine abin da ya fi karfi kuma hasashe ya fi nuna zai iya faruwa a wasan mai hasashe kan wasanni abdulkarim tsoho ke taɓo karawar kwata final wadda za a yi tsakanin najeriya da angola a hirarsa da aisha ma'azu wadda a mana aikin gafara ita aka fara jin muryarta to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu barka mu da haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda za mu gabatar muku da shirin na da gari shirin da gari shiri ne wanda sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyokan da take kawance da su a yau ni asman musa azuka na na rediyo niya fm birnin kwanne jamhuriyar nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin yayin da a yau muka leka a can garin fari da ke cikin komin in basaga departement yan birnin kwanni wanda buka tattamna da hakimin garin na fari wanda ya suma da gabatar da sunan shi musa salihu siya sunana to mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin menene tarihin garin hori tarihin garin hori kashi biyu yake akwai kwannawa akwai gobe akwai ah, akwai makera amma ainihin hori ta makera ta ne kana ji ciwon gaba gobe da zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku tafi daga mura jin da ɗinka adar gare mu sai suka tashi sun gani to sai a yi hakimi cikin makera a yi hakimi cikin wanga har zaka na ake gida biyu na take amma duka abu guda na haka an yi ajiniya an zanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta kwari gida biyu ne kuma gidan gabi da kajja gamin da suke babu mai hodi wani kwalwale ma wani su ne makera makera alu tsoho waɗanda suka fito da wani yanki ne a makera tunda ka ce to mu dai ga tarihi su na aka suke su hmm. na an iske makeran nan maraɗa suka isko makeran maraɗa suka iske makeran a maza maraɗi su sun iske makera da makera makera su an iske nan to lokacin tsohon ma kusa mutane makeran wasu su duk kya ne na ainihin su zan abin da ya kwalita yi kai a zama biyar ta yi zama ta tashi ta koma zama biyar ta yi da ta taso da can nista nista ka wanda bakwan ne iske su ya iske sun game kaga na shi zama ga nan kaji biyu suka taso sun kuma can suka zamla ka zama uku suka kuma nan kala na ga tsakkuwa sun ka zamna nan mace ta tashe su ruwa na mace ta tashe su to ta tashe su nan sai ta sun kwawace to shi kakanmu wanda ya mu sai ta so kuma da sai shekara goma sha biyu shi kadai sai mata ta yi wanda ake wayan mu fa shi kadai sai mata tai ka kuma ka tarihin gari duk wannan iske ma ka rana shine a shugaban garin nan ko ya wuce cikin na labuwa zuwa ga ka tambaya ta ba ayin ka ganin kwanin na yawon rausa wani yake ba ni kuma daga kamar sau yake ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin hori ta tsaya nan sai sun kuma wani sun ta zama ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun ka sai an kai alloba rashin lahiya gan nashi hudu tsohon mu na hada mace abinda sun ka zan babu latti mu sha bakwai sun ka zan babu kasan da jahilciya ci mu ne ga bai karbe mu ba ku tashi mu kuma an mai da gashi makiri sai ka tsohon gaske nan kana ji kashi sai ta tsaya gata hajjar kuma nan na mu kira mu sarauta hakimin na garda an ce mana an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai shugabana kana saurari na a na naɗa hakimi an yi an kai shugabana a kwanan ɗabar mu bizu bizu shi a shi au ubana kana ji alhaji sayin haruna ka ji hakimi hudu suwa kanada sai wanga manne yanzu yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi turda kasan taitayin mota taitayin duniya na taitayin duniya na kasan mutum yan a lokacin duniya ta abaga ko kada kwanni kaga kwanan nan ba taimaka ka hitowar ka in ta da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka ai wanda can da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin sai shi ga ya yawanta haka na abin yake ga nasu tarihin gwamna wayin madada. da kakannin hasun kakannin duk na san wa'anda na iske su a kuta mutai gawa da can wuri kaza kaiwa da ya samu dajin noma a kaiwa ne bar da inda wani yake kaiwa da ya wadata eh, eh, eh, ya sai ga mutane to san dole ce tunga tantaya mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyu minan ga ga hali misa kabda shugaba ai musu hakimin su ko to haka na tarihin sarsa shi to me yasa aka sama garin suna kwari kwarin dutsen can kwalkwali na ta sha nan da kai ka garin kari ga kaɗin ka dinka ne shine amfanin dutsen kwari kai ai ga dutsen da ke wanda mu amma shi da suke kwari da nan an kafa zama wannan bakon da ta so sai a cikin bakin gangal kowa can kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ta ga tsaye dutsen kwari dutsen kwari dutsi na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu da kwalkwalin yanzu ka taka hattan gagari sama ka daki shi dutsen wani suka yan kace mai kafin ka hayo nan nan na shi gogan gaba lace shi nan da inda ka tausa su su shi mai shi su ko su su su su su su gari ya kanga sashe mai suwa da illa ce amma shi ko maki da maza zai yana da tare shi amma sai zan kishi ma kimanin shi asiri shi shi yawa shi ba wallahi duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zari a cikin cikin garin da tare yanzu ma cikin zuriyatan tashi su bai na hilda ne shi gogan shi gogan gari a ta da cikin gari gari ga ga mutare mu taimako ka katanga guda ta raba mu wata jarumta gari shi sosai za kware ko bana mu ga hudun wayan mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai zuriya ta cikin garin gana mu lokacin da duk inda kakadar sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa da shi yanzu shi a haƙi mai da zari a shi ya yi da ya shiri jikokin sa yanzu jikokin sa ma ba ran ma an kasa jika jikashi jika jika shi sarauta ta hilla ta sarkin fulani islam ga ba um, sarkin fulani ba zaka da ya nada shi koma ta tare na maka jiddin don ga uwa musu ka kace lokacin in lauwa da matsala ana lauwa ko na awaki ai na raƙuma ai na shanu to shi in yazo amsar kasan shi lauwa fulani bai da matsala saboda wace suke to ko izo daji ya samo lanhon na hillani ya iska an daka zakara inda namun ma'ihi shi ka karanta bai lanhon gidanka matsalau na dabba ka na wata ka lanhon shi ka ya faɗa mai sai ɗauki kuɗi ya bashi shi ko daga baya an sassa wani abu sai a bashi kuɗi mai sama kuɗin shi shi ba hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsar lanhon awo don kai bakin an tarihi jiya ga obana kama suka ce muna lokacin aka yaƙin nan in mayaka sun ka taho magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kamar irin shi na an ka ce yau muna son mu gari ka za mu ci garin nan to duka ne kwa sun ce bacci a garin kai ga lokacin nan ga lokacin nan bacci a gari kai yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan shi ma da ka iske daki ɗaki yanka ce ba in ka ce bara ita bara ya gata ka do hakimar ka ce daga ce alhorma magaji amma duk hakin ga an daɗa harko an daɗa shi barayana ka samu sarauta barayata mu ka ɗaki gidan sarki ne a kunshi cikin barayaki na kada da martabobi wanda mutanen da aka yi awo su a kunshi cikin kan bakin kwatamci da kowa musu kan kenan dan sun yi lokacin sun kace mu da akwai ma in aka ce har da huta ce an kashe har huta cikin gari gobara da aka kashe akwai wasu larin da idan aka zo cikin hutattun an ka kada to ko kowa shi zaman shi mutuwa za ta yi kowa shi zaman shi mutuwa ni ma na aka shiga ubana wannan wannan kokonin nan na wata martaba ta layin huta kama aka ce huta ta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokonin cikin gobarar ta ta tashi huta ta mutu kuma kaga haka in na gani da wayo nan an kana ga wanga ba dai ba bui ba ga uba na wannan kokon shi ga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai mu ga mun iske ba mu ko sai sun bar shi nan kakan nan sun sun bar shi nan haka ga dakin mu shike ko ya wani abu sai mu ko mun gyara shi wani mun gaskiya ba mu surayi farayi hakimi kenan farayi hakimi wali mutanen fari wacce kabila ce akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su a da cagi da biyar da shidda kwanna su a da tara da goma to duka dai kasan dai duka dai ganin abin shi ka te da guda ta dai dai ba an can akwai zaukaki wanda suka saka bayan bayan ma'awayin mulika kan nan kamar ka ya sha maka sai ka so ka zama cikin shi kana nan kai aure har kai dan kashi aure har mina sai kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buzu cikin su babu abin ga cikin su sai dai balacin hada maka ainihin balacin hada maka gogan shine a dattan gari a dai kwazaka dai nan su an ka iske da su tare waɗannan mutane. To garin ya kai kamar shekara nawa da kafa. To yanzu a nan kuma kwatamci ɗari uku mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa kwaka saka ya tambaya mun kace mai muka ce mai yau yanzu ga gari ɗari uku muka yi kwatamci. Shekara. Awo shekara ɗari uku muka yi kwatamci. da dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka ya yi um, uban ubanka ya yi shi ma hagga ubanka ya yi hagga diya ne da jikokin shi ai ka san ko lokaci ya ta yi zai muna miki mai ran kashe mun da dai tsakanin shi tan ɗari uku ko ɗari ku ba dan abu kaɗan saboda ni saboda zaman da kan mai haye kai zaman nan biyar gari ya zama na biyar amma shi kan wanga zama na a din din tsakanin shi ɗari biyu na ɗari biyu mun kai miki shi shekara ɗari biyu na an yi hori ta tsaya tsab ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi ɗari biyu muka muka tabbaci ga mine ne sana'ar mutanen garin hori noma da noman damana da noman rani sai masu ɗan hali su shagunansu shagunan su na kasuwanci sai kuma akasari ka duba yau kanan ta da yaro sai ga sakamai ta yaya wurin bida ghana lagos nan dai su duka amma dai abinda a sana'a mu daga noman ga damar an ya wuce sai noman rani daga noman ga rani ya wuce sai masu halin yin kasuwanci su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi da kaiwa cin garin mu akwai garuruwa waɗanda ke kewaye ga dagarin fari kwarai ko ga gari nan gare mu kwarab ta yi minti goma ta shi ma sai mace mai fari karama amma hakimin su daban namu daban kwarba aka ce bai ga hannun ka ta nan gari gabas kana kana cin gari ko ka kafa da ita mutum kawo mutum ne sai yi minti goma ta akwai nan ruwahi nan yamma akwai yalwa har ku kasa akwai ba ita ta akwai ɗin mugu nan ku ƙetaren kwalta sai an buta da shetau da sauran su jar ƙasa su an matewa garin fare insha Allah dan dai karkarar wannan ta yamma da wadda a tafari ba mu da iyaka da ita sai an buta da a iyaka kama akwai ɗan gari na hulani ma da ma da an yi cikin fari an kai ma da cikin fari an kai ma da dan lokacin uwa muka ce mana lokacin nan aka tsaye su madawa kwalita komai din kwalita cikin kwalita ke madawa wallahi inda komai ya same mu tare komai ya same su tare ita ko an buta ainihin ta mazannan na sai suka tashi sun kai yaya kwata sarauta hakan ga sun kai yaya kwata sarauta hakan ga ni ka su a kai ka su a ni ka su a kai ka su. sai sun kai sun kai faɗa zaman ga dan ce ka na uku din da na an buta sun ka tashi suka koma an buta to sun ka zo sai sarki ce su taya su sai sarkin ba hakin ba ga ya roki alhorma ya roki alhormar sarki ce a bar su su zamna ya ce to in ku sun zamna nan sun zama alhorma hori kaga an hakimin an buta alhorma na amma alhorma ta hori shi sarki kwane ce in sun ka zamna nan ka ce in tsaishe suna ishe su sun zo a karɓar hori amma dama ba da horin na sarauta ta haɗa su sun ka kai ka bida ni in bida wa da kare hakan ko yan yan wa da kare wa da kare in babu hankali kwance sai ka ce ga ba da kai ko wani hushi da kai kaji an mahawarin ta za'amu da alharwar hori wadai obade na Wani matsaloli yanzu haka kuke fuskanta mutanen hori wanda kuke neman magabata su share muku hawaye a yanzu haka? To, wadda muka bukata magabata su share mu hawaye ta da ka san shi abu harka ta duniya ana talaka kullum dan son a bahina amma kan da matsala akwai matsala kamar wace irin matsala to yanzu ka shi talaka mai bukata ta yi da Allah ya hore mai eh, Allah ya ba shi rashin halin abin da zai ci har da an ka ba shi mishi gaji daɗi tun bai samu ba matsala Tun ba abin da ba da ta sai dai shi Allah sauƙi sai baka da zuka ga furuji ta maga gani ita ta kaɗan talawa ma talakawa saboda ita duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi duk gari ta yayi da shi furuji to amma magabatan mu yanzu da haka an an ce ka abu ya yi dan rangace ga ƙasa ana tallafa mu talaka to yanzu babu wannan tallahi na tallafin da akwai yanzu gana na na meri an ka ce an ka tsaba kuma kotu ta kuɗi da ba sha an kai sai dai abin sha jika ashirin a ce ku biya jika goma sha biyu ko jika goma. So ni a fatan ku a gaba. A fatan mu Allah ya ubangiji shi sa a dace. da Allah sa dace wanda kani ya ba mu alherin su da Allah sa ba su su ba mu bakin fatan alherin mu kenan wanda ka bukata su ba mu alheri su tallafa abin da Allah shi ci kausa niyyar su masu sauraron mu duka duka a dan muka karshen wannan shiri na da dan gari wanda niyas ba Musa Azaka na Radio Niya FM Binnan Kwani na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu To masu sauraro a mana aikin gafara ba za mu iya kawo muku wato takaitattun labarai ba saboda abubuwan da suka fi ƙarfinmu a yanzu.